tsaya a tsaya mazaje tsaya mazaje tsaya kutumar dorin a tsaya mazaje ban fahimta ba ne tsaya yanzu jama'a kuna eh. gani ga zobe ɗin eh. ka gani to da mutane ko za su tunanin cewa tana nan nan a a <laughs> <laughs> wallahi mazaje wallahi su dabaru ne ya ce ya ga abin da kai wallahi ya ce ya ga abin da kai to ka gani to ya ga abin da nake gaya ma din ka ga hoto na a wannan din a whatsapp din nan to dan nade yatsan ka mu gani mazaje dan nade wa'annan wannan dan nade babban yatsan a wannan na zaka nade dan karamin nan so mu ga fitan zoben anan eh yawa wato ka da shi a haka ka eh ina yi to ga nan kwanta yana ba ne eh na ai dole ne ka gani eh dole ta fita za ba za mu sun bakon ran ku shigido kai da don abu wallahi na ga abin ka plastic ko wallahi da na sai na zo da kati na ya ka mara fa koya ma <laughs> Alhamdulillah ya na ganki kin wani jigum ne. Me ya faru? Ayya sorry. Ga Ahmad Ahmad Mr. MD eh, Na gama suna sunai na wallahi. Ka gama duka? Eh wallahi. Salisu. Eh? Sannu ko? Mazaje ce kisa hoto. ta gaba ne mazaje. Kiji ki harara? Dangin kin ji an ce miki na da mata? Ah, Ni za ki yi wa sharri? Hawa na fahimci ke kina iya kashe aure. Wannan dai shine mai gara da kuke ji. Darakta kun sallame ne gudu? Mai dauke-dauke? Yawwa, Belsha kana ji magana?